haifoyoka inorkwe kweberi che ka ana yo handu ana afisaunna deya inorkwe kweberi ana handu foyo no jirmano kabisa handu foyo so, handu yoka inorkwe kwebe na no jirmadi nkuna ngano yo handu akwe kogono ŋaŋa a duko bara handu wicini fontena an bara an mene hijira tewu kama kanan kakwai madina amana jiri kabuyo bongo deya amma di duko n'o, laarbu cine cira kuna handu abara abara a bara goroyupe hay ka gannan duka no madino mano kala arbuyo mbara no handuri kuna cingoro no kana ci hay fo ka nguro ko hongu tenun fo ngoro no nsu wuro hongu kuna nsu hongu te handuri kuna ifo ganna ambara jirmani na handuri se a yi kabara solu na haji teyo sai an duka bara jingar beri mene handu kuna jirma yi karkwe tafi gide handu sai kuna ngano ngaya bara handu fuka in norkwe kwe beri anan jirmani ka hai foyo ci nkuna haramun to handuo na ya kwe ko bara nsintino ya de ya aganna larbu yodum bara no za silama terena kani handudi nga no jirmano ko hongu hongu te yakuna mi foganna boroma dua kace kan ngun drote ko kwe haji teyo ambara lakari kani yo bongo de a ka silamatere kani ŋa na handuri mena alhorma di ŋa na a tontono deya ŋa a cihei fo ka ana jinayo ka honŋo te a kuna ana a ca silamayo ga haramu yano kwene ana zalinsi ana ca kuna haramu domin fo ganna amana lamari kar norkwe kwe beri ana berani ka jirmani ganna yano pene ka de boroba tali te hakuna tali di angwene hanga niyo amutuko senni ko bayo baka zalin sidi kere nhungwa rano handukuru pe kuna anachiwotiki yana kwene bewo yukar kwete handuri se kuna ngano agono haji mene handuyo kuna ka boron mene haji ni yasu kubeya fasede ambara za handudi akuna yano bewayo nafisoyo ka inorkwe kwebe irte handuri se kunano annabi sallallahu alaihi wasallam ace fo kana umra te handuri kuna umra fofo hara taci nafajita sahabi fo kance anas ado kanorkwe kwebe iri yarde nara acika annabi sallallahu alaihi wasallam ace fo kana umra noo. umra tati umrayidi kurubbay fijideyo handu kuna ŋanunguno fasidi umra ka abara ana cerete wakati ka agu ku hajite haji handu kuna dike fo kance annawawi aci annabi sallallahu alaihi wasallam ace ifo ka ana umroyidi tete har guda tacidi anukabar fejide handu kunan jirman na bewakar kpete handu di se ganna yano kpene anje ifoka ana warka yu churu bara za jahilan si wakati za silamata yana kajinani anje ifoka ana gbe ifoka ababara mani na mwene te ganna domin corodon barano ndiye no ka handuyo ka baran norkoy kwe be nan jirman ka bisa handu cinni di kun handuyo dini de corodiyo ka umorate ya kuna abara hini tayuno hini tayu beri to de yanga annabi sallallahu alaihi wasallam cere ngena dini kan norkoy kwe be na don ton nani nga kan nawar kan diyo cere wuce aganna ana umra te durikuna kuna a umra mani mani har guda ta taci